يا أيها المزمل الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما نعم الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين a jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu to kamar yadda aka saba mukan gabatar da wasu bayanai wasu lokatai kuma bayanan kamar wa'azi ne ko kuma ba da haske wa masu wa'azi da kuma shawarwari ta yadda lamura za su yi kyau wa'azi dai ita ƙungiyar za su libi da ya kamata suna ba yau ta fara ba ta daɗe tana yi kuma an san wa'azinta kullum mataki na farko kan aƙida ta islama tauhidi wa'azinta na biyu kan shari'ar musulunci yadda al'umma za su tarbiyantu tarbiyya irin ta islama wasu lokatai akan yi wa'azi akan akhlaq kyawawan halaye da dabi'u. wanda ya shigar da tarbiyya ta manya da ƙanana duka da abin da nake so na yi bayani a kansa a yau matsaloli ne guda ɗaya kan maganan kalmar ta'addanci wanda yahudu da nasara suke ta karanta ta suna maimaita ta su faɗa su sake don su ɗora ta kan wanda ba aikinsu ba na biyu zan yi magana kan idan direba ya yi sanadin mutuwan wani ta inda zai biya diya ya kafara da inda ba zai biya diya ba ba zai kafara ba na uku mai sai da magani ko likita ya ba wani magani ko ya yi wani jinya ko tiyata ya mutu ta inda zai biya diyansa ko ya biya gabar da ya salwantar da ita da inda ba zai biya ba su da waɗannan matsaloli guda uku wanda zan share wa masu zuwa wazi fage da su kalmar ta'addanci kalma ce wadda musulunci ya yi yaƙi da ita bai karantar da ta'addanci ba musulmi kuma ba dan ta'adda ba ne a cikin alkur'ani an faɗi gurare daban-daban wanda waɗannan wuraren sun tabbatar cewa ana yaƙi da ƙetare haddi salwantar da rai ko dukiya ko gaba ko mutunci